من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwana musulmi na roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuran mu da zunuban mu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau sha tara daidai ga watan Rajab na shekara ta 1437 Hijiriya wanda ta yi daidai da 27 ga watan hudu na shekara ta 2016 miladiya a inda muke karanta wannan littafi mai fayyace mana aƙidun shi'a da matsayinsu game da addinin musulunci alhamdulillahi za mu tashi a tambaya ta ɗari da takwas a makon da ya wuce idan ba ku manta ba mu yi bayani matsayin sayidina ali da 'ya'yansa game da sayidina usman sun yadda da mubaya'an sayidina usman sun yadda da matsayin sayidina usman a matsayin shine khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na uku sayidina ali ya girmama shi ya masa mubaya'a kuma ya yadda da shugabanci kuma ya yadda cewa shine fiyayyen mutane a wannan lokacin gaba ɗaya da ya cancanci ya jagoranci al'umman musulmi bayan mutuwan sayidina umar sannan abu na biyu mun ji shi sayidina usman shine ya biya ma sayidina ali sadakin na na fatima da ya aura yar manzon allah sallallahu alaihi wasallam sannan mun ji kuma inda sayidina ali ya bigi ɗansa hassan da husaini ko saboda menene wai sun yi sakaci ya aka yar aka kashe sayidina usman suna madina suna nan a masallaci suna nan a kofan gidansa har aka kashe su ya mari wannan yi ma wannan duka ina fata an gane kun tsakanin sayidina ali da usman sayidina usman girmamawa ce ina fata an gane ko to waɗanda su yan shi'an yanzu suke cewa shi sayidina ali shine farkon shugaban su kenan limamin su ko to ga yanda ya mu'amalanci sayidina usman da shi da ƴaƴansa hasan da husain wanda su ne na uku kenan to amma yanzu yan shi'a na yanzu su ya suke mu'amalantan sayidina usman ya matsayin sayidina usman a wajen su shine halitta ba a shuyukhu shi'ati a immatahum fi aqidatihim fi Uthman ibn Affan shin shehunan shi'a na yanzu sun bi wato tafarkin magabatansu can da suka kawo mana irin yaba wanda sayyidina Ali yayin Usman yanzu yan shi'a na yanzu sun bi aqidan magabatansu game da su da matsayinsu game da saidina Usman aljawabu amsa in malam yace la yan shi'a na yanzu ba su bi wannan tafarkin ba bal aladu takfira sun bayyana kafirta sayyidina usman ne karara walla'ana da la'anta li usman bin affan la'ana ce da kafirtawa da tsinuwa ita ce tsakanin 'yan shi'a na yanzu da kuma Sayyidina Usman. wa mimma ya taƙiduna fihi daga cikin abubuwan da suke kudurtawa su game da sayyidina Uthman Allah yarda da shi annahu ma kana li Uthman ismun ala afwahin nasi illa al-kafir wato sayyidina Usman bai da wani suna a bakin mutane in ba sunan kafiri aka san shi da shi ba ina fata an gane ko ba a san shi da wani suna wai musulmi ko wani sahabi ko khalifan manzon Allah a'a abinda dai ya shahara a bakin mutane yan shi'a game da sayyidina Usman, shine alkafir kafiri kawai waftarau sun kirkiri ƙarya saboda tabbatar da wannan shi anna huzaifata ya wai huzaifa ya ce ma fi kufri Uthman bi hamdillahi shakkun wato wai alhamdulillahi babu wata shakka ko tantama ko tababa ko kokonto game da kafircin wa sayyidina Usman har da cewa wai alhamdulillah wai walhamdulillah wannan maganan ku duba ta a littafin su da suka wallafa mai suna al yaqin fi ma'rifati usuliddin wanda su suka wallafa mujalladi na daya shafi na ɗari biyu da arba'in da bakwai li abdullahi shubbar wani malamin su mai suna abdullahi shubbaru shi ya wallafa shi suka ce kuma wa annas sahabata dukkan sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina da tabi'ai wasalihina da mutanen kirki wa man hadarahum min sa'iril mu'minin da duk wanda ya halarta yake nan ba sauran mumunai wanda suka zo bayan waɗannan ajma'u wai dukkansu sun yi ijma'i ala anna Uthman bin Afana halalu dami Usman dan Affan wato jinin shi halattacce ne halattacce ne jinin shi yajibu mubadaratu ila qatlihi kuma ya wajaba ayi gaggawa wajen kashe shi wala yahillu tafsiluhu bayan an kashe shi kuma bai halarta a mai wanka ba yanda ake wa gawa wanka wala salatu alaihi ko bai halarta a masa sallah ta jana'iza irin yadda ake wa musulmi ba wala dafnuhu haka baya halatta ma abin ne shi a kabari ya kamata sayyidina Usman ya kashe shi aje a yadda shi can yanda za a yadda wata kaza ko zakara ko matacciyar tinkiya a samu ni daji can kan duwatsu a yadda su wai su suka yi ittifaki game da haka ina fata an gane matsayin su game da Usman mu duba al-masdarus sabiq in ka ji an ce masdaru sabiq wato reference na baya da aka ambata kamar in kana eh, research ka ce ibit idan ka kawo reference akan wannan ka kawo sem wannan littafin shafin kuma ka ce ibit to bi ma'ana wannan dai haƙƙul yaƙin ɗin ka duba shi amma mujalladi na ɗaya shafi na 248 za ka samu haka ne matsayin sayyidina usman a wajensu mai halatta eh, wato jini shi halattacce ne sannan kuma ya waje ba a yi gaggawa wajen kashe shi kar a saurara sannan ba an kashe shi baya halatta a wanke shi ko a masa sallah ko a binne shi wa zakara shuyukhuhum da abinda su suka ambata al ijma'u wat tawaturu wato ijma'i sun yi ricin consensus su malaman shi'a watawatur kuma labarin ma ya zamanto mutawatiri shahararre walbara'atu bara'atu min Uthman cewa ya kamata kowane musulmi ya barranta ga barin sayyidina Uthman wa khurujuhu an hukmi al-islam sannan kuma sayyidina Usman ya fita daga ka'idojin musulunci wal iman ya ma bar imani da dadewa radiyallahu anhu Allah yarda da shi ku duba wannan almasdaru sabiq littafin wancan haqqul yaqini din dai fi ma'rifati usuluddin mujalladi na daya shafi na 249 ina fata an gane ko sannan waftarau suka kirkiro hujja game da haka cewa ijma'u sahabati wat tabi'ina dukkan sahabai sun yi ijma'i da tabi'ai ala istihlali qatli Uthman wato wajen halaccin kisan da aka yi wa sayidina Uthman wa ihraqu dima'ihi da zubar da jinin shi da aka yi wa takfirihi kuma da kafurcinsa kafurcewansa sun ce duk mai ijma'in sahabai babu wani sahabi da ijma'i akan wannan sannan idan ma sahabai sun yi ijma'i ai sun ce duk sahabban manzo Allah sun kafirta ko to kana yadda da ijma'in kafiri kenan to a wajen su dukkan sahabban manzo Allah sun yi ridda ba mutuwan shi sai yan kalilan wanda ba su wuce mutum bakwai ba ko goma to kuma sun ce duka sahabai sun yi ijma'i wai hadda tabi'ina ma sun yi ijma'i wannan duka dai kirkira ce ina fata an gane ko kirkira ce kawai suka yi ku duba almasdaru sabik mun faɗe shi ko shi ma mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da arba'in da tara inda suka ce ijma'u sahabati wat tabi'ina ala istihlali qatl Uthmana wa ihraqi dima'ihi wa takfirihi li'annahu radiyallahu anhu domin wai shi sayyidina Uthman Allah uban yarda da shi fi itiqadi shuyukh shi'a a aqidan shehunan shi'a kana kafiran shi dama can kafuri ne sannan mustahiqqan lil dama ya cancanta a kashe shi din shi yasa aka kashe shi kaga su suka kashe shi kenan shi an ina fata an gane ku duba biharul anwar eh sharhi na shida footnote na shida a can na biyar kai a can kasa mujalladi na 31 shafi na 166 su suka wallafa suka kawo wannan maganar a ciki wa shabbaha shuyukhu shi'ati amiral mu'minina Uthmana sannan shehunan shi'a suna kamanta amirul mu'minina sayyidina Uthman Bi dabai wal iyazu billah wal shine menene shine tunku biya tunku wannan mai rayuwa akan snow din nan menene suna kamanta shi da haka wal domin suka ce li'an domin shi tunku idza sada saidan idan ya farauci a bar farauta qarabahu yakan zo kusa da shi summa akalahu sannan ya cinye shi bi ma'ana wal billah wal ƙarya da ƙazafi da suka dangana Usman wai annahu idza utiya bil mar'ati idan aka kawo sayidina Usman mace lituhadda domin a mata haddi ina fata an gane yadda suka masa karya kenan wal iyazu billah waɗansu abubuwan ba sa faɗuwa idan aka kamo mace ta cancanci a mata haddi ko bulala ko jifa haka za a jefe ta a kashe ta to fa ha wai sai sayyidina Usman hayya sadu da ita wal iyazu billah thumma amara bi ha sai yaje je ya ce a jefe ta dama jifan aka kawo ko ba haka ba an kama ta da laifin za a jefe ta ne so dole sai amirul muminina ya sa menene ya sa hannu ya yadda da a jefe ta din to idan ya ce a kawo ta yadda suke cewa wai sai ya sadu da ita sai ya ce a jefe ta wal iyazu billah wal iyazu billah kalbi fi kitabil mathalibi wani malamin shi'a a cikin littafin mathalib yace kana usmanu mimman yul'abu bihi sayidina Uthman yana daga cikin wanda ake wasa da shi kamar ya wasa da shi kamar a ce irin yasashen mutum wanda kawai ya faɗi a idon mutane ko ina ma ana ɗan wasa da shi haka ana wasa da shi kamar yadda yara za su kirkiro wani waka suna yi suna masa irin na shagube da abin nan din nan ina fata an gane wa iyazu billah kamar yadda na naji aka koya ma yara wata rana waka irin na shi an ci ana ce musu a wai abu zarrin ya saci agwagwa garin gudu ya yi menene na manta da ƙari to haka suke koya ma yara irin waƙoƙi haka na zagin sahabai abu zarin ya saci agwagwa garin gudu ya yi menene ya mangariwa ne ne da makamantansu to haka za ka ji irin sai su koya ma yara ƙanana waka da sahabai da zaginsu da musu kazafi to sai dina usman yana cikin wanda ake wasa da shi wa hannasu sannan kuma wato wai yana irin shigan daudu din nan shigan daudu wa kana bid-duffi Eh, ana wasa da shi ya shiga kamar dan yanda dan daudu zai shigo fage ana wasa da shi ana wasa da shi ana dukun shi ana menene wai haka sayyidina usman wa iyazu billah wa kana yudrabu har ana bugan shi ana bige sayyidina usman ana dukan shi da wannan abun kadawa din mai kaman bandiri shine addufu addufu shine da baki daya aka rufe kawai amma ta daya gangan ta daya bakin ba a rufe ba wannan shine addufu at kuma shine wanda aka rufe ta nan aka rufe ta nan bakin ganga shine ake kira at-tablu to yana yana shiga yana rawa a matsayin dan daudu har ana dukan shi dan mutum fa dattijo fa shekara da shekaru fa iyazu billah ku duba wannan maganar da wai as-siratul mustaqim ta ga wai a wani littafi da suka ce wai sunan shi as-siratul mustaqim mujalladi na uku shafi na talatin a nan za ka samu wannan magana da kazafi wanda sai dai kuma in an tsaya gobe kiyama tare da sayidina usman sannan ku duba al'anwarun nu'umaniya mujalladi na ɗaya shafi na 65 nurun murtadawi wanda mawallafin shi wani shehin shi'a ne wanda ake kiran shi nur al-murtadawi wa annal wazaga min shi'ati Usman. sannan kuma alwazaq tsaka din nan an san tsaka shine alwaza da larabci wai duk inda ka ga tsaka to dama waɗannan wato wai group din sayyidina Usman ne mabiya sayyidina Usman shi yasa da an ga tsaka ake menene ake kashe ta kawai to wai asalin wai tsaka product din sayyidina Usman ne faftarau suka kirkiro ƙarya game da haka suka ce wai ga yanda ya kasance kana rajulun inda abi ja'far akwai wani mutum a wajen limamin su mai suna abu ja'far min hadhihi al-isaba fa huwa yuhadithuhu daga cikin mutanensu wato yana yana musu magana fi shay'in min dhikri Usman? yana musu bayani game da wani abu na Usman? fa wazagun qad min fawqi al-ha'iti sai ga tsaka tana gangarowa tana gangarowa tana wuntsuna daga jikin bango faƙala abu ja'afar sai abu ja'afar sai ya a tadri ma ya ƙulu haza wai sai ya ma wannan mutumin ka san abinda wannan tsakar take faɗa ƙala he na ce ƙultu ne la ya ce a'a ƙala ya ce ai shi malamin yace ya ƙulu tsakan tana cewa la takuffanna an zikri usman aw la usabbibanna aliyan la usabbabanna aliyan wai tsakan ta cewa malamin wannan mutumin wai ko su yi shiru su kame bakinsu daga ambaton sayidina usman da suke yi ko kuma ya zazzagi sayidina ali ya dora masa asharinsu wai tsakan ne ya <laughs> wai ya faɗi haka ina fata an gane wai saboda haka su tsaka supporters din sayidina usman supporters din su ne duk inda suke ba sa yadda a yi maganan sayidina usman a ce za a tona wai wani sirrin shi irin ko asan shi kamar yadda 'yan shi'a suke faɗa wal iyazu billah ku duba wannan magana ta shirman a cikin littafi basairu darajat mujalladi na biyu shafi na 180 zuwa 181 والعياذ بالله mana asiri. رفع من أسيري وقال شيوخ الصفويين المجلسي شيخ الصفويين المجلسي ينا cewa inna Uthmana. lalle sayyidina Uthman hadafa min alqur'ani thalathata ashya'i wai sayyidina Uthman ya shafe abubuwa guda uku daga alqur'ani kun san shi yayi compiling din qur'ani ya rubuta shi wai yayi rubuta shi shi sayyidina Uthman ya shafe abubuwa guda uku manaqibu amiril mu'minina aliyin alaihi salam duk waɗansu kyawawan sifofi na yabawa da aka ambata na sayidina ali a cikin qur'ani sayidina usman ya cire su ɗaya kenan wa ahlul baiti da kuma dukkan kyawawan halaye da sifofi da ɗabi'u na alul baiti alaihi salam duka wai sayidina usman ya goge su wa zammu quraishin duk inda aya ta soki quraishawa ta zagi ƙuraishawa dina usman sai ya sauri ya cire wajen saboda shi ba ƙuraishe ne wai ƙur'ani akwai inda ya sai dina usman ya kaskantar da shi wal khulafa'u duk inda ya yi kondebin abubakar da umar da shi usman din Saidina usman duk ya bi cikin ƙur'ani ya zare su ya cire wai mislu ayati irin wannan ayar misali hadda ka misali wai ya laitani lam attakhiz aba bakrin khalilan hmm? ya laitani wai dan wuta ne yayin da aka jefa shi a wutan jahannama zai ce ya laitani ya kaito na ina ma lam attakhiz ababakar khalila ina ma ban rike abubakar masoyi a duniya ba wai rike abubakar a matsayin masoyi gashi yau ya kawo shi ina ya kawo shi wuta wai wannan aya ce asali aya ce amma ya cire ta ai a ayan qur'ani akwai ya laitani lam attakhis fulanan to ai fulanan din abubakar ne a wajen sai sayyidina usman ya zare wannan ya cire ita fata an gane ko al iyazu billah ku duba wannan maganar a sharhi can footnote na uku na ɗaya tazkiratul a'immati shafi na tara na Muhammad Bakir al-Majlisi suka ci gaba da cewa wa anna Uthman radiyallahu anhu sannan sayyidina Usman kuma Allah yarda da shi da raba Abdullahi ibn Mas'ud wato ya bigi Abdullahi dan Mas'ud sosai li yatluba minhu mushafahu domin Abdullahi ibn Mas'ud ya bashi wannan Qur'anin da ke hannun shi hatta yughayyirahu don ya jirkita shi ya canja abin da ke ciki wa yubaddilahu ya jirki ya canja shi misla masana ali nafsi kamar yanda yayi da qur'anin da yake hannun shi hatta la yabqa qur'anun mahfuzun sahihun yayi haka ne duk ya biyu wanda duk ya san sahabi yana da wani kofi na qur'ani ya bi shi ya kwace don ya jirkita shi wai da abdullahi dan mas'ud ya hana nashi sayyidina usman ya sa aka masa dukan tsiya sai da ya kawo aka canja shi shi ma aka jirkita shi saboda manufan usman na kada a samu wani ƙur'ani ingantacce a kamar yadda aka saukar a hannun a doron ƙasa duk ya jirkita su wannan ƙazafin su yi masa yadina usman ne a littafin su ma baharul jawahir shafi na 347 na mirza muhammad bakir al-musawi ka je za ka samu wannan wa qala shaykhuhum aljazairi akwai wani shaihin shi'a aljazairi mutumin algeria yace wa amma usmanu amma shi usmanu fakad shahidu alaihi birtidadihi anil iman dukkan sahabai sun ba da shaida wajen riddansa ga barin imani wai sayyidina usman ya yi ridda ya bar musulunci duk sahabai sun shaida haka ku duba al-anwarun nu'maniyya can footnote na uku sharhi na uku kenan mujalladi na ɗaya shafi na sittin da hudu na nur al-murtadawi wa qala ya sake cewa usmanun shi usmanu fi kana ko kana fi zamanin nabi ina jin kuskure ne usmanu kana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallama وقد كان ممن أظهر الإسلام سيدنا عثمان yana cikin waɗanda suka bayyana musulunci a fili a zamanin manzo Allah sallam amma suka ɓoye mai munafurci a zuciya shine Usmanu kana fi zamanin Nabi sallam Sayyidina Usman ya rayu a zamanin manzon Allah sallam tare da manzon Allah yana mai bayyana musuluncin ƙarya a zahiri wa aftanan nifaq ya ɓoye munafurci a zuciyarsa haka ya mu'amalanci manzon Allah har manzon Allah ya rasu kan cewa shi sayyidina Usman a zahiri ba musulmi bane a zahiri yana nuna musulunci yana pretending amma a baɗi ni munafurci yake ɓoyewa wal billah wa taƙiduna suna ƙudurcewa kuma su yan shi'a anna man lam yajid fi qalbihi adawata usman duk musulmin da baya jin kiyayya da ƙyaman usmanu a zuciyansa walam yastahilla irdahu kuma bai halatta a ci mutuncin usman ba walam ya taƙi kufrahu kuma bai yadda da kafurcin usman har zuciyansa ba to fa huwa aduwwun lillahi wa rasulihi shi wannan mutumin musulmin makiyin Allah da manzonsa ne sannan kafirun bima anzala Allah ya kafurcewa dukkan abinda Allah ya saukar kun gane ko duk musulmin da ya rayu baya jin kiyayya da kyaman sayyidina Usman a zuciyarsa na'am sannan baya halatta cin mutuncin Usman da zagin shi da la'antan shi sannan baya kudurce a zuciyan shi cewa Usman kafiri ne wal iyazu billah to fa huwa lillahi wannan maki ne na Allah sannan shi ma ya kafurcewa duk abin da Allah ya saukar wal iyazu billah wannan maganan da bayanin da suka yi ku duba nafahatul lahut fi la'anil jibti wa taguti za ku samu littafi mai suna na fahatun lahut fi la'anil jibti wa taguti na safi na ɗari da arba'in daidai waftarau sun ƙirƙiri ƙarya game da wannan an abi abdullahi daga wato sayidina Hussain. fi qawlihi azza wa jalla a wajen bayanin wannan ayar da Allah yake cewa wa daraba Allahu mathalan ladzina amanu imra'ata fir'auna Allah ya buga misali ga waɗanda suka yi imani game da matan wake ce matan waye fir'auna ko fir'auna din Allah ya buga misali da matan shi ce mace ce saliha taqiya kullum addu'anta tana cewa menene rabbi ibni li indaka baitan fil janna wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min alqaumi adh-dhalimin Allah ya buga misali gata tana gidan fir'auna amma ita mumina ce kullum tana roƙon Allah ya raba ta da fir'auna da kafurcin fir'auna kuma ya gina mata gida a aljanna ya raba ta da dukkan azzalimai to wai wannan wannan misali ba Allah ce misali da Allah ya buga wa mumunai ba don su azantu ko ba haka ba to sai 'yan shi'a suka ce hadha mafalun darabahu Allah li wato misali ne da Allah ya buga yake buga misali da shi ga ruqayyatu domin ruqayyatu yar annabi ne ko yar annabi ce kuma mumina ta kiya ce wai sai ta auri kafiri sayyidina Usman to wai wannan addu'ar ita ma tana yin shi rabbi najjini min usmana wa amalihi rabbi ibni li indaka eh, ibni li indaka baitan fil janna wa najjini min usman wa amalihi wa najjini min al adh-dhalimin wai Allah ya buga misali ne ita ma turqayya tana irin wannan addu'an irin wanda matan fir'auna take ita tana mumina mijinta yana kafiri to wannan misali ita ma ruqayya tana mumina amma mijinta sayyidina usman wai yana kafiri shi yasa ita ma Allah ya buga misali wai tana irin wannan addu'an ita ma wal iyazu billah wai bari ku ji hadha mathalun darabahu Allah li ruqayyah binti rasulillah sallallahu alaihi wa sallama allati tazawwajaha Uthman bin Affan qala sai ya zana cewa wa qawlu inda Allah ce wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min fir'auna ayyani min ath-thalith wa na uku Usman Allah ka tseratar da ni daga na uku din fir'auna anan shine na uku Usman kenan wa amalihi wa najjini min alqawmi adh-dhalimin sune banu umayya gaba daya banu umayya familin umayya gaba daya ku duba inda suka distorting aya azzalimai su ne familin umayya sannan kuma fir'auna anan shine usman al-iyazu billah Allah rufa mana asiri wa fassaru qawluhu ta'ala suka fassara faɗin wancan maganan ku duba ta'awilul ayati zahirati littafi mai suna ta'awilul ayati zahirati mujalladi na biyu shafi na ɗari bakwai suratul tahrim sannan akwai tafsirul burhan na shi'a ne mujalladi na takwas shafi na sittin da biyu shi kuma suratul tahrim ne sannan suka fassara wannan ayar da Allah yake ce a Allah allai kadira alaihi ahadun hadun? mun san da mutum ne ko musamman ma kafiri Allah ya buga misali na'am suratul balad aya ta biyar wai wanda ayan take yi da shi shine sayyidina usman a yaqdiru a sabu shi usman yana zato ne Allah yaqdira alaihi ahad babu wani wanda yake da karfi sama da shi ne ai fi qatlati ibnati annabi sallallahu alaihi wasallam wajen kashe yar annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi kun san sayyidina Usman ya auri wace ce da farko Ruqayya ya zo ya auri Ummu Kulsum da Ruqayya ta rasu ya auri Ummu Kulsum to shine suke cewa ai Ruqayyan shi ya kashe ta shi ne Allah ya saukar da wannan aya a ya sabu Allah ya jira alaihi ahad Usman yana gani kashe wannan ruqayya din nan da yana gani babu Allah bai da iko a kansa ne duba wai da Usman take yi kuma rasuwar ruqayya din nan wai shi ya kashe ta ba wanda ya sani sai dai aka ce ah, Allah sarki ruqayya ta rasu ruqayya ta rasu aka bar magana akan ta menene ta rasu ne amma asalin mutuwanta sayyidina Usman ya kashe ta saboda shi yana kafiri wal iyazu billah kamar yadda suke cewa shi yana ita tana mumina sai Allah ya saukar da wannan aya ya fallasa shi a yahsabu an lan yaqdira alaihi ahad shi yana nufi babu wani wanda yake da karfi sama da shi ne ya nuna mata ita karfi ya kashe ta kuna gane distortion ɗin ko Allah ce kabulat kalimatan ta min afwahihim lallai kalma ta munana wanda take fita daga bakinsu in ya illa kaziban wato ba abin da suke faɗa sai ƙarya inda suke ce wai rasuwa ta yi kawai ba kashe ta yayi ba shine Allah yake kaburat kalimatan takhruju min afwahim ƙarya suke kashe ta suke. iftara al-ummi fi tafsirihi akwai babban shehin su mai suna ummi wani mai tafsirin su wai ya ruwaito an abi ja'far alaihi salam wajen wannan aya a yahsabu an lan yaqdira alaihi ahad akramaka Allah me ake nufi da wannan aya ce ya'ani na'asal na'asal kaman ka ce manu'us tana yi da manu'us ne ta sauka akan manu'us wa kenan yawa sun juya sunan ne shine in kaji an ce na asal waye kenan suke nufi usman kenan kamar yadda sayyidina umar a can baya suka juya sunan suka ce menene rama rama'u wato umaru to haka suke wai na asal ne ta sauka akan usman akan wani sababi me yasa ta sauka akan shi fi qatl bintin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda kashe ƴar manzo Allah da yayi ruqayya sai Allah ya ce yaqulu ahlaktu malan lubada kun san sayyidina Usman lokacin da za a tafi yakin Tabuka ko kusan shi kusan rundunan gaba ɗaya ma shine ya ya hada su to wai wai sai Allah ya fallasa shi yace wannan da yake cewa a halartu malan lubada din nan na ba da dukiya mai ɗimbin yawa wajen zuwa yakin tabuka ya'ani alladhi jahaza bihi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi jaysh al-usra ma'anan yaqulu ahlaktu malan lubada wato qur'ani yana nuna mana wai yana nuna usman ne a ya sabu allah yaqdira alaihi ahad nan tana nufin usman ne Ya kulu a halabtu malan lubada wanda ya zo yana gori yana gori yana ce ai na hada dukiya mai yawa yayin da za a tafi yakin tabuka a ya sabu allam ya rahu ahadun yana nufin ba mai ganin shi ne kana fasadun kana fi nafsihi saboda wata barna da mummunan aniyarsa da yake cikin zuciyarsa in ya yana ta'asa da barna shi yasa Allah ya saukar da aya aya sabu allam ya rahu ahad yana nufi inda yake buya yake barnan nan da inda yake boye kafurcin nan a zuciyarsa yana zaton Allah baya ganin shi ne baya gani abin da ke cikin zuciyar shi ne na kafurci alam naja Allahu ainaini eh ba mu sanya masa ido biyu ba sune waɗanne ne ai rasulallahi walisanan ba mu sanya mishi harce ba ya'ani amiral mu'minina sayyidina ali kenan to annabi shine ido sannan amirul mu'minina aliyu shine harce wa shafataini alhassan wal husain Allah ku ji wani shirme sayyidina usman yana gani eh, ku gane fassara ayan gaba ɗaya tamkar kama ayan suratul balad ta sauka akan usman a ya sabu Allah ya gdira alaihi ahad yana zato babu wanda yake da iko da ƙarfi a kansa ne da ya je ya kashe ‘yar manzon Allah ya ƙulu a halaktu malar lubada ya zo yana gori na cewa wai shi ya kashe dukiya mai ɗimbin yawa wajen yakin tabuka a ya sabu allam ya rahu ahadun yana zato irin ɓarnan da yake ɓuya ya ba mai ganin shi ne alam na allahu ainihi ba mu sanya masa ido biyu ba wanda su ne annabi wa lisanan ba mu sanya masa harce ba wanda shine sayyidina ali wa shafataini ba mu sanya masa leɓa guda biyu ba wanda sune Hassan da Hussein kun ji tafsiri Allah rufa asiri Ya ne Alhassan wal Hussein wannan maganan ku duba tafsirul ummi shafi na ɗari bakwai da da hamsin hudu zuwa ɗari bakwai da da hamsin biyar suratul balad sannan su majalisi kuma ya ambace shi a cikin biharul zulumat ji malamin shi baya kiran littafin biharul anwa sai dai a kira shi biharul zulumat <laughs> ya mujalladi na tara shafi na ɗari biyu da hamsin da da kuma ɗari ɗaya da da hamsin bakwai. Allah rufa wa suka sake cewa bi al maktulata hiya ruqayya ko ruqayya ne ko yace wanda aka kashe daga cikin ƴaƴan manzon Allah ita ce ruqayya sayyidina Usman ya kashe ta qala shaykhuhum al-majlisi shaykhin su na ƴan shi'a mai suna al-majlisi yace wa qatala ruqayya sayyidina Usman shi ya kashe ruqayyatu binta rasuli binti rasulillahi sallallahu ko binta rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wal iyazu billah wal iyazu billah wai wazana bi jariyatiha kuma bayan ya kashe yar manzo Allah wal iyazu billah wai sai yayi alfasha yayi zina da baiwar wannan ita ruqayyatu din kuma sai sayyidina Usman iyazu billah ya iyazu da ba don karatu ba don aji asalin yan shi'a yanda suke wallahi mutum ba zai iya furta waɗannan ba wallahi ba zai iya furta ba amma don a nuna maka irin kazancewar harcinsu da tsananin kiyayya da gaba ga waɗannan mutane da tsananin kazafi da ƙarya da Allah ya musu to in suka yi ma waɗannan manya kazafi da ƙarya waye ne ba za su yi wa ba kowa za su yi wa kowa za su masa Allah ban ya rufa mana asiri sayyidina Usman ina fa ya rasu fa masu masa wannan kasafin ba su yi zamani da shi ba amma kaga kuma ya rasu kaga sai a haɗu gobe kiyama ce bai nan fa balle ta su ce ya yafe musu manyan mutane irin wannan idan ka zagi babban mutum fato lalle ukubar ka babba ne kamar yadda idan kai zunubi a harami a makafa girman shi ya fi ka yi me ka yi zunubin a ko ba haka ba haka lamari sai yake mutumin da aka ce ko da za ka ba da dutsen uhudu a matsayin gold ka ba da shi sadaka baka kai abun nan fa tafin hannu ɗaya na sahabi da zai ɗebo na masara ya bayar sadaka fa bai kai ba to ashe lallai zagin irin wannan lallai zunubin shi ba, baya kwatantuwa baya kwatantuwa domin har in masaran da zai bayar cikin tafin hannu ɗaya kai ya fi girman dutsen uhudu da za ka bayar a matsayin gold ya fi to ka san masa mazunubin shi ma fa bai misaltuwa ina fata an gane wai menene aibin mutane ne mutanen da baka yi rayu da su ba baka yi zamani da shi ba kuma idonka bai gansu ba sannan abin da ya faru tsakaninsu hannunka fa bai shiga ba ba da kai aka yi wannan abun ba to ashe me sa mutum da ba zai kare harshen shi ba kuma Allah ya kare baka nan a zamanin su baka gan su ba baka yi zama da su ba fada da misunderstanding da rashin jikiyar da ya shiga tsakaninsu. har aka yi faɗace-faɗace ba hannunka a ciki duk Allah ya kare ka ya kawo ka a wani zamanin da sun gama komai ya wuce to amma me yasa harke shi ma ba za a kame shi ba to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wa hal yukabbu nasu fin nari ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaidu alsinatihim hasaidu alsinatihim manzo Allah ya ce dama ba abinda yake yawan kifar da mutane cikin wutan jahannama su fada ta kan fuskokinsu ko ta kan karan hancinsu face sai me girbe-girben harce girbe-girben harce mutum ya yi shekaru da mutuwa baka gan shi ba baka san shi ba baka haɗu ba amma harcin ka sai da ya taɓo shi yana ƙarƙashin ƙasa harce Allah ban ya rufa mana asiri na a aqidan su ba eh shine a aqidan su wauta kenan wai lada ake samu sosai a aqidan su kenan Allah rufa mana asiri sai wannan maganan da suka yi ku duba ta a biharul anwar na ce shi sayyidina Hassan shi ya kashe rukayya kuma ya yi zina da baiwarta mai mata aiki waliyazu billah Allah Allah ubangiji ka yafe mana ku duba footnote na biyu biharul anwar littafinsu mai suna biharul anwar mujalladi na 31 shafi na 174 ku duba kuma har ila yau a mujalladi na 22 sam littafi shafi na 160 zuwa 162 wai inda ake bayani akan tarihu nabiyina sallallahu alaihi wasallam tarihin annabi at-ta'liq mala yace ga raddi wali anna aqibata kadhib al-fadhiha dama karshen menene alewa ina karshen jifa to dama karshen ƙarya shine kunyata su da kansu faqalu sun furta da bakin su fi riwayatin ukhra a wata riwaya daban bi annal maqtulata hiya ummu kulsum a wata riwaya in su sun ce wanda aka kashe sayyidina usman ya kashe ba ba bace ummu kulsum ne qala shaykhuhum aljazairi babban shehin su aljazairi yace wa amma umma Kulsum ummu kulsum fatazawwaja aidan usman ba'da ukhtiha Rukayya. sai sayyidina usman ya aure ta bayan ya aure yar uwanta kanwarta yarta ruqayya wa tuwfiyat indahu ta mutu a wajen shi wa zalika annahu darabaha darban mubarrihan sayyidina usman ya mata duka mai tsananin gaske ne famata minhu wanda hakan ya kai ga mutuwanta ku duba kuma ku duba ummu kulsum wai sai ya auri ummu kulsum sayyidina usman ya auri ummu kulsum bayan ya auri yar uwanta ruqayya ita ruqayya rasuwa ta yi ita ummu ummu kulsum dukanta yayi na fitan arziki yanda suke faɗa alhalin duk littattafan suna ce ruqayya ce sai da ya kashe ta sai ya nuna cewa ta rasu ne aka auren masa da ummu kulsum Allah rufa asiri shi ma wannan maganar ku duba can al'anwarun rahmaniya nu'umaniya kai al'anwarun nu'umaniya mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da sittin da bakwai Allah rufa asiri waftarau bi annahu kassara adla'aha sun kirkiro cewa sayyidina Usman wajen dukantan sai ya kakkarya mata haƙarƙari hakarkari ya kakkarya mata shine suka yi sanadiyan mutuwan ta din wajen dukan kenan wa qalu sai suka ce mata turqayyatu ruqayyata rasule binti bintu nabi bintu nabi sallallahu ko yar manzo sallam bi darbi zawjiha usman ta hanyar bugun mijinta da yayi mijinta da ya mata shine Usman ku duba as-siratul mustaqim shi ma wannan littafin mujalladi na uku shafi na ashirin da hudu ina fata an gane ko to aminda suka ruwaito a nan kenan sun ce a can rukayya ne suka zo suka ce ummu kulsum ne a nan a takaice takaicewa dai tsakanin yan shi'a da usman sayyidina usman la'ananne ne kafiri ne riddajje ne munafiki ne wanda jininsa ya halatta kuma ya cancanci a yi gaggawan kashe shi ina fata an gane ko kuma ba a masa wanka bai dace a masa wanka ba ko a binne shi ma a kabari kuma dukkan sahabai da tabi'ai sun yi ijma'i a haka sannan tsaka duk inda kaga tsaka to supporters din sayyidina Usman ne shi yasa da an ga tsaka ake taso mata to da ba shi ma haka yake da Allah in ka ga tsaka kana kana dari dari wajen dukanta da an ganta ake ta san mata domin wai ita supporters din su sayyidina Usman <laughs> shi yasa ake ta san mata wato tsakaninka da shi a dake shi a kashe kawai yanda kaga ake da tsaka haka sayyidina Usman dama ya cancanta a masa din sannan kuma mun ji irin ayoyin da suka murda fassarar suka ce dukkan da Usman suka sauka eh, sannan ita din ruqayya kullun tana addu'a tana cewa najjini min usmana wa amalihi wa najjini min alqawmi zalimi duka dai gashi nan wal iyazu billah Allah wanda ya rufa mana asiri ya kare mu ya kare aqidan mu ya shiri wa masu bin wannan aqidan ya dawo da su hanya innahu waliyu zalika wal qadiru alayhi fa subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu akwai wata baiwar Allah da kwanaki muka